Bicyclette, en mode de blanc. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya da fatar an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. dusar kankara da matsanancin sanyi sun haifar da tarnaki ga al'amuran yakin neman zaɓe a jihar ayowa da ke tsakiyar yammacin amurka a ƙarshen mako gabanin zaɓen fidda gwani na ayowa din na ranar 15 ga watan janairu tsohon shugaban ƙasa donald trump wanda ya shafe akasarin makon da ya gabaci gudanar da gangamin zaɓen a wajen jihar ya soke yawancin abubuwan da aka tsara zai halarta saboda yanayin tsohuwar jakadiyar majalisar ɗinkin duniya niki hale ita ma ta sauya akasarin al'amuranta ya zuwa ta yanar gizo 'yan jam'iyyar democrat na iowa sun canza tsarin zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa ya zuwa ta hanyar aikewa da wasiku a wani lokaci nan gaba a cikin tsare-tsaren zaben inda ake sa ran shugaba mai ci yanzu joe biden zai yi nasara akan haka hankali ya karkata kan jam'iyyar republican a zaben fidda gwanin na iowa na shekarar nan ta 2024 taron farko da magoya baya ke tattaruwa da kansu domin zaben dan takararsu na shugaban kasa na jam'iyyar ta republican rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta kaddamar da jerin hare-haren makamai a cikin ukraine da safiyar jiya asabar tana mai cewa ta sami nasarar kakkabo da dama daga cikin makaman rundunar sojan saman ta faɗa a cikin wata sanarwa a shafukan sada zumunta yanar gizo cewa ga baki ɗaya rasha ta harba makamai 37 da jiragen sama maras matuka uku sanarwar ta ce akasarin makaman masu linzami ne da ke da wahalar kakkaɓowa sanarwar ta kuma kara da cewa yana da kyau a lura sama da ashirin daga cikin makaman da aka lissafa waɗanda ba sa cikin adadin waɗanda aka kakkaɓo ba su sami isa wuraren da aka auna su ba sakamakon tsauraran matakan na'urorin kariya daga hare-hare mai magana da yawon rundunar sojin sama ya faɗa a farkon makon nan cewa ukraine na fuskantar karancin makaman kariya daga hare-hare na sama to amma babu tabbas akan irin tasirin da hakan ya haifar a karancin samun nasarar harin na rasha to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a jiya asabar prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar take yi da kungiyar hamas har sai an sami nasara a yayin da kasar ke daɗa kaimin kai hare-hare a gaza a jajibirin cika kwanaki 100 na yakin netanyahu wanda ya yi kunnen kashi ya ce zarge-zargen da ake yi cewa isra'ila na yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ba zai karya lagon isra'ila ba ba wanda zai dakatar da mu ko kotun hague ko ma wasu shaidanu ba wanda zai hana mu Netanyahu ya faɗa yana mai nuni da kungiyar Hamas da Hezbollah mai goyon bayan Iran wacce take harbawa Isra'ila makamai daga Lebanon da kuma mayakan huti da suke kai farmaki kan jiragen ruwan sufuri a tekun Bahar Maliya a zaman karfafawa ga Hamas. Prime Minister na Isra'ila ya yi jawabin ne bayan wani zaman sauraren kara na kwanaki biyu a kotun ƙasa da ƙasa ta Hague. Ƙasar Afirka ta kudu ta zargi Isra'ila da kisan kiyashi a cikin karar da ta gabatar wa kotun ta Hague. Isra'ila ta musanta zargin tare da bayyana shi a zaman bata suna da munafunci. A yau Lahadi, Najeriya za ta fafata da kasar Equatorial Guinea a rukunin A na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nayar Afirka da aka soma a jiya Asabar a kasar Ivory Coast. wannan ne dai karon farko a tarihi da kasashen biyu za su gwabza a gasar ta cin kofin nahiyar afirka to amma sun taba karawa har sau biyu a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta da goma waɗanda duk najeriya ce ta sami galaba najeriya na halartar gasar ne karo na ashirin inda ta yi nasarar lashe ta har sau uku yayin da ita kuma equatorial gini take buga gasar karo na hudu inda take fatan lashe kofin gasar karo na farko a wasan farko ta buɗe gasar ajiya asabar mai masaukin baki wato cote d'ivoire ta doke gini bisau da ci biyu da nema wanda ya bata maki uku a saman rukunin na a a sauran wasannin gasar da za a fafata a yau lahadi kasar masar za ta kara da mozambique yayin da ghana kuma za ta cire ni da cape duk a rukunin b labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Kasuwa a kai ya take, kasuwa a kasar mu. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya zagaya a wuraren kasuwanci daban-daban don jin yadda kasuwanci ya tafi a shekarar 2023 da ta wuce da kuma fatar 'yan kasuwa a wannan shekara ta 2024. Sunana Malam Ya'u mazamni Ibadan jihar Oyo. Ni sana'a tire da aiki na. Layi shekara ga ta 2023 komi da komi ya yi tsada idan ma za mu je kasuwa wallahi da rubuta muke yanzu amma sai dai ka ɗauki kuɗi ka je da su dan kana iya sai yau in ka koma da mareci a ce maka ya yi ƙari dan haka yanzu wallahi wannan sabon shekaran muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki a cikin kayayyakin da hake saidawa a wannan shago naka na trader kamar a ce omo kamar a ce magi kamar a ce madara kamar a ce dai lomin kwalba da sauransu wani ya hi tsada ko kuma ya hi ciniki a shekarar da ta ƙare ta 2023 da muna saya kayan lemun nan da da madina da kayan shayi hakan ga da Lipton da madara amma yanzu wallahi masu shayi idan suka zo sai dai su sai Lipton su koma madaran ma idan suka saya za su dinga kuka kudin su baya dawowa. Dan haka yanzu mu muna fatan wannan sabon shekara din Allah dai ya kawo mana sauki abin ya zama ya zama labari a wanda wuce ne. Me kuke son ku gani a cikin wannan sabon shekara? To gaskiya cikin wannan sabon shekara muna fatan dai Allah dai ya kawo mana saukin wannan lamarin da yake faruwa a baya din wannan abin da ya yi sauki. Sunana Alhaji Karayi wanda an kasance da energy a cikin garin Koko. To gaskiya a shekara gar ta kare ta bana alhamdulillah bakin gwargwado kasuwanci a ɗaya gudu amma muna ganin alamar shekara ga zamu shiga gaskiya kasuwan na sai a hankali ba kowace shekara ba saboda yanayin kuɗi a Najeriya. To yanzu wannan sabo shekara ta dubu biyu da da ashirin 2024 menene fatanka? To fata na dai Allah ya kaddara mu samu alheri a cikin ta dan kowace musulmi na fata alheri a gaban shi amma yanayin kasuwan muka ga alamar shekara bana ba irin kamar shekara ba amma ba mu san abin zai yi gaba amma muna roƙon Allah ya kawo mana gyara akan wannan al'amari da ake cikin halin yanzu. Wasu na ganin cewa shekarar da ta shige ta dubu biyu da da ashirin uku babu ciniki kamar wannan wannan sabon shekara ta 2024 a wajen ka yaya take? Eh to yanayi da kowa da irin yadda ga yanayin kasuwanci alhalin gaskiya shekara inda mun kauce ke gaskiya kasuwa ta dan kyau amma yanayin da muka tunkara da duk shekara an ka taso mu irin wannan zaka ga kasuwanci na tashi amma na gaskiya sai a hankali gaskiya fi sabilillahi. Wannan kasuwanci da haka na shanu eh ana ka gani wani lokaci ne shanu suka fi tsada? To gaskiya a ba na gaskiya ba mu ga yanayin kasuwa tana ta irin haka nan kamar duk shekara kullum ba. Kamar wannan jansa kamar shekara 2003 suna nawa? To kamar shekara shekarar dubu da uku gaskiya yana ɗari uku ɗari uku da goma ɗari uku da ishirin. to yanzu da dubu biyu da ashirin da hudu kamar shina da kuma. to yanzu a halin da cikin yanzu ba ka ana ta mana shi ɗari biyu da tamanin ɗari biyu da saba'in ka ga yanayin kasuwa ta canza kenan saboda yanayin ainihin kasuwa ba ta da ƙari a shekarar bana. sunana alhaji usman idris yako ciyaman akin yalama kasuwa gwari to alhamdulillah gaskiya kasuwanci da ya tafi musamman na wannan kaya mu na gwari a shekara ta dubu biyu da da ashirin uku ya tafi akwai kalubale da yawa wanda aka yi ta fuskanta musamman kalubale na farko ƙarin kuɗin man nan da aka yi wannan ƙarin kudin man nan ya sa ainihin motoci da suke ɗauko mana kaya sun rubanya kudaden da suke ɗauko mana kusan kashi uku wannan ya sa kayan gwari irin tumatur sai da albasa kamar farashin su ya tashi nan karin kudin man ya taimaka wajen tayin kayan gwarin nan bayan wannan muna sanar da cewa akwai ko matsalar tsaro da ake fama da ita a arewacin najeriya wanda guraren da ake wannan noman nan gurare da yawa noman ya ragu shi ma ya taimaka wajen kara farahin wannan kayayyaki na to menene fatar ku a wannan sabon shekara da muke ciki to fatan mu dai da muke ba wannan sabon shekara da muka shiga fatan mu ga gwamnati lallai ne ka taimaka a tallafa mana akan a samu sauki akan wannan farahi da muke fama da shi na tsadan mota take kawo mana kai bayan wannan ko muna roƙon gwamnati ainihin yankuna da ake wannan noma ko kuma yankunan arewa da matsalar tsarin muna addu'a muna fata wannan gwamnati ta iya bakin kokarinta ta ga an samar da tsaro ingantacce wanda za a ci gaba da wannan noma noman nan yana taimaka wajen rage talauci a wannan ƙasa ta mu baki daya kana ganin idan gwamnati ta sa baki zai taimaka farashin kayan gwari ya sauko a insha Allah in dai aka samu zaman lafiya zai iya saukowa sunana ga Abubakar Garba Karaye daga nan kasuwar Akinyele ta yan tarugu da ata da kayayyakin mai da miya gaba daya to me fatan ga wannan sabon shekara a game da kasuwancin kayan gwari fata na ga wannan shekara da ta shigo muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kama na ɗauki dangane da barazanar da muke samu a arewacin Najeriya na harkar tsaro domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa inda ake noma gwarin na yanzu ba ta nomuwa kuma sai harkar wajen bangaren wannan tallafin mai fetur da gwamnati ta cire ya taimaka mana wajen sa wannan kaya tsada domin ko da ka samo kayan da sauki a arewacin najeriya kudin motar da za ka biya a kawo maka shi nan kasuwa idan ka buga sai ka kudin kayan ya yi tsada sosai da sosai kamar wannan buhun a tarugu shekarar da ta wuce shina nawa to a shekarar da ta wuce kwata-kwata wannan a shekarar da ta wuce baya wuce naira dubu ashirin da biyar dubu ashirin amma a yanzu gashi ya kai har dubu talatin a halin yanzu kaga ko lallai wannan tsadan mai ta kara taimakawa su mata suna ganin cewar kamar mu muke matsewa mu ko ba laifin mu bane wannan tsadan mai da zamu biya direba kuɗi idan muka buga shi akan kayan dole kayan ya tsada shi yasa mu wani lokacin ma muna hakura da ribar da muke samu akan kayan masu mota suke kwashe kuɗin su ba an kace su ma sauki sai su ce lallai lallai su ai mai nan da tsada suke sayan shi su ma mai ya janya kuɗi abin da ke faruwa domin hakikanin gaskiya a da ba haka abin yake ba in ka so kaya da sauki zaka zo kasuwa sai su ma masu sayan kaya su su saya da sauki amma yanzu ka hada da bashin motar nan lallai lallai abinda direbobi ke ansa wannan al'amari ya dole kayan ya tsada in dai har ana so a ci gaba da sana'a yawa to ina sunanka sunana ya umai kaza sarma to su ta dan sabon shekara dai sai dai mu ce mu gode bi Allah saboda gaskiya akwai sabani bisa ga shekarar da ta wuce don ba kamar irin wanga lokaci muna sayan layers dubu biyu da ɗari uku amma yanzu ta kama muna sayan ta naira dubu uku ɗari biyu akan sari tun daga daji wato kaji kajin irin waɗannan kajin turawa kenan irin kajin turawa akwai layers mai yin kwai akwai kuma noila maza akwai kuma brola mata irin waɗannan yanzu irin wagga da ni gani fara nan a shekarar da ta wuce bare tana nawa to a shekarar ta wuce bare gaskiya ba ta wuce ba da dubu uku da ɗari biyar to amma saɓanin yanzu da yanayi ya canza muna sai da ita dubu biyar da ɗari biyar zuwa dubu shida eh. to wannan fa ita ko mai baki da fari yawa wanga noila shi kuma noila ake kiran shi gabara muna samun shi dubu biyar da ɗari biyar hmm. to amma yanzu ga yanayin da ya kama kama yanzu muna samun shi naira dubu hudu da ɗari biyar dubu biyar. Yalle ah. haka muke samun shi yanzu. Me ya kawo wannan tsada dai? to yanzu mu dai abin da muke tunani sai dai mu ce ubangi Allah ka mu da sauki kuma babu abin da ka mana wannan tsare da muke kallo muna gani to kamar gaskiya ya tallafin man nan shi ka mana da abubuwa sun kai tsada masara ta yi tsada sunana Jamilu Tanimu Mbodin Galo Gargama daga Oyo State mai shayi a Kiyale Ibadan wallahi gaskiya malam kasuwar shayi Allah dai shi gyara mana abubuwa sun tabarbare babu ci gaba ga abubuwa na harkar kasuwanci na shayi kana rahin babu ciniki to babu ciniki tunda mutane ba su su da kuɗi kuma kaya komai ya yi tsada indomin ɗin da muke sai su a da naira saba'in guda biyu ɗari da hamsin yanzu ya zama guda shine ɗari biyu wanda muke sai su a ɗari da ashirin yanzu shine kuma ya zama ɗari biyu da saba'in ɗari uku wani wuri wani naira hamsin ya dawo ɗari da hamsin kaga abubuwa su taɓarɓare biredin da ya kamata mu sayar a da muna sayan shi naira ɗari ɗari biyu muna sayarwa ɗari biyu da hamsin yanzu ana sayar muna shi ɗari uku da hamsin kacar kacar muka sai sai ɗari hudu mu samu naira hamsin wani lokaci kuma iya kuɗin mu za su fita. to a da kamar mutum nawa kishin shayi a dare ɗaya gare ka ko kuma a safiya to gaskiya malam ana ciniki da ba kaɗan ba saboda abubuwan suna da sauki kuma mutane ko zo mai ɗari biyu mai ɗari uku zai tsaya ci yanzu fa shayi da biredi yanzu zaka sha sai ka rike ɗari biyar ha to menene fatan ka a wannan sabon shekara da muke ciki to fata na a sabon shekara idan Allah manya su diba mana ga kayan nan da man nan da ake sa komai za a ce mai ne komai za a ce mai ne to gwamnatin Najeriya ta taimaka ma talakawanta ta diba mana ga harkar na abubuwa abubuwan nan su yi sauki. na Bashir Muhammad Adida malami a jami'a Usman Dan Kudar da ke Sokoto. Kasuwanci gaskiya ya shiga cikin wani hali wanda za a ce ba a cikin 'yan shekarun nan ba a taɓa ganin shi ba. Saboda matsaloli da yawa da aka samu a duniya da kasance na tattalin arziki da sauransu daga yaƙe-yaƙe na Ukraine zuwa abubuwan da suka faru a Najeriya na cire tallafin mai da sauransu kuma tashin goron zabo da ke yi. Duk ya wa kasuwanci da 'yan kasuwa cikin wani yanayi na ɗarɗar. Don haka kasuwanci a shirya ta gabata ya ga wani rashin tabbas da zai taɓa gani ba a shekarun da suka gabata. Dokta idan aka duba a mahangar ku na masana tattalin arziki wani hange kuke yi ma kasuwanci a wannan shekara ta 2024? Kadi ba yanzu gwamnatoci a kowane bangare a wannan ƙasa sun damu da halin da ƙasar take ciki domin al'umma sun kai wani mataki na matsayin rayuwa na tsadar rayuwa da rashin tabbas da kuma ma rashin kwarin gwiwa ga abin da shugabanni ke yi. To muna tsammanin cewa da irin kasafin kasafin kuɗi dokokin da muke ganin shugabanni suna gabatarwa da tsare-tsare suke fitowa da shi muna tsammanin cewa wannan shekara insha Allah wasu abubuwa za su dan warware da yake ka san aka shiga cikin yanayi irin wannan ba abu ne na farguda abubuwa su gyaru ba amma muna tsammanin za a hau turba ta gyara ita kanta in ka ba da kungiyoyi na tsaya wanda suka shahara da ci gaban tattalin arziki da bankuna sun kara haɗaka da ƙasashe waɗanda suke masu talauci da kuma su kansu ƙasashe masu ƙarfin arziki kuma matakan da ake doka na cikin gida na karfafa masana'antu wanda za tsarin ma ga shugaban kasa ko da shi da wasu gwamnoni mun kuma suna so mu kama yan kasuwa da kasuwanci mun kasa kasuwanci a cikin jihohin su wannan abubuwa muna tsammani in kai su da gaske kamar yadda ya kamata za su kawo sauki ga jama'a za su kawo kuma bunƙasa ga tattalin arziki. Anan shirin zai dasa aya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hassan Umar Tambuwal jagoran shirin ke cewa mu da sabuwar shekara. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa a Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai mikido ne. Ya ta Amerika ga mu shirin ko mana dahil. Kasuwa a kai mikido ne. Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai mikido ne. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. mali a evangelist a local vendor to za mu yi nasiha akan yara waɗanda allah ya bamu aikinmu ne na iyaye allah ya ba mu domin mu kula da su mu tarbiyyatar da su mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu sa su cikin hanyar allah mu kuma mu tsoron allah da kuma sanin allah wannan shine tushe na rayuwar yaro tun yana yaro ka nuna mishi sanin allah da tsoron allah ya girma da su in ya girma da su to wannan za shi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya amma in ba haka ba kullum ana cikin wahala abin da ya sa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba alhali suna iya su ba su motoci suna iya su ba su gidaje to amma ba shi ne wurin Allah ba shi ne biyan bukata shi Allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka kana koya ma yaranka yau da gobe yau da gobe sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi kun mugunta babu ta to yau wahalar da ake akwai cikin duniya inda gaskiya za mu iya tuwa rashin aiki mu ne na iyaye ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaran mu yawancin ban ma cika shi sai mu kyale su suna yin abin da suka ga dama watakila ma har su muke to amma abin da Allah yake so amana ce ya bamu kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba gaskiya za mu shiga eh, shari'a da Allah kuma abin da yasa ya bamu waɗannan abubuwa saboda yana son al'umma ta gari al'umma da za ta girmama shi za ta ɗaukaka shi za ta yabe shi za ta yi mashi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya shi ne abin da allah ke nuhi zuwa ga kowane ɗan adam amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin damu da yaran mu in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da allah madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a bangaren fata Dr. Zainab Babba da ke aiki a asibitin koyarwa na Abuja da ke karamar hukumar Gwagwalada. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan irin cutuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata. Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa. Kala daban-daban sun kai kala wurin dubu hudu. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka kowane mutum daya yana dauke da matsala ta fata. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ko kuma farce ko kuma gashi. To duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar cewa wai common skin diseases haka kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su wards muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar eh, makero da na san mutane da shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar kebis karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo an ce michael jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fata take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorder disorders to shi kuma wannan haka a haka an kalla wato yanayin fata suka ga kamar fatan mutum ta kone ta yi bororo ta ɗori ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon siga kuma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe bamu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamus kin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu genodermatosis to kusan sai in ce a takaice kenan abin da zan ce akan matsalolin fata to likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce ne idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka rude ko kuma abin ya zamana ya tsorata ka za ka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita to wannan kenan sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi albinos kenan tun daga yara iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti kuma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su ba ta son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai yi sana'a aiki a rana ba kamar noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala to wani abun da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafe-shafe din nan da suke sa a bleaching to su ma suna iya kawo matsala to kin ga za a iya um, gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayuka masu kyau wanda za ka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin gan aka kiyaye shan magani ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya ba da magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a je a nemi likitan fata za a iya magani magance wannan abu sannan kuma wani abu da ba wai mai mai yawa bane ba sosai kamar irin su infection na tuma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su what ana ɗauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan na cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti a ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba da za a ba kuma magunguna wanda za su kawo sauƙin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba ya ya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu a wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage to akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko ƙaiƙayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai ƙazanta <laughs> muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya ƙaru kuma amfani da soso shi ma abinda mutane <laughs> sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya daɗa ɓata fata akwai kuma abin da ya kamata ɗin a yi misali muna ce musu emollients mayuka ne wanda kamar suke hana bushewar fata muna cewa kamar um, occlusive um, emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wayanda suke wa fata shi to inda za a shafa mai a um, fatar za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba um, dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata ɗin shi yasa in sanyi ya zo abin yake yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata ɗin kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in sha Allah duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu da lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.